بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وفروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمان الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد أموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya raya mu yammacin lahadi 27 ga watan rabi'un al'akir hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallama daga garin maka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya daidai da sha uku ga watan disamba shekara ta 2020 allah subhanahu wa ta'ala cikin falalarsa da kaddarawarsa ya dawo da mu wannan majalisi mai albarka majalisi na karatun littafin babban malami a abubakar muhammad bin al-hussein al-ajurri wanda ya rasu shekara ta 360 bayan hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam wannan shine majalisunmu na sha shida a cikin karatun wannan littafi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan majalisun ya zama mana shaidan alkhairi ranar tashin alkiyama allah ya sa ya zama sanadiyar ɗaukaka da ƙarin kusanci zuwa gare shi ya Allah muna roƙonka ka ƙaddara mana samun yardarka da dacewa da falalarka da rahamarka ta sanadiyar ayyukan alkhairai da muke yi ka kuma mana agaji ka taimake mu ka fuskantar da zukatanmu da kwakwalenmu da rayuwarmu zuwa abin da kake so ka yarda da shi ka ƙara mana albarka a cikin al'amuranmu gaba ɗaya allahumma amin قال المصنف رحمه الله إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم إن هذا القرآن هو حبل الله هو النور المبين والشفاء النافع ونجاة من تبعه وعصمة من تمسك به لا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق ولا يخلق عن ولا يخلق عن كثرة الرد قال المصنف رحمه الله وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الله بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص وأبي البختري عن أن ابن مسعود قال أن ابن مسعود رضي الله عنه قال تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به إن بكل حرف منه عشرا إني لا أقول بألف إني لا أقول بألف بألف لام ميم عشر ولكن بالألف عشر وباللام عشر وبالميم عشر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبد الله بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن خالد عن خالد بن يزيد عن ثعلبة عن ثعلبة بن أبي الكنود عن أبي الكنود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما لقد, أدرج لقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحد مع من يحد ولا يجهل مع من يجهل لأن القرآن في جوفه قال وحدثنا أبو بكر بن, أبو بكر بن أبي داود أيضا قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا قال أخبر أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي يرفعه قال من قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة ومن قرأ ثلث القرآن فقد أوتي ثلث النبوة ومن قرأ ثلثي القرآن فقد أوتي ثلثي النبوة ومن قرأ القرآن فقد أوتي النبوة غير أنه لا يوحى إليه من فارى بياني أكم وأن انقبرت إن هذا القرآن مأدوبة الله فتعلموا من مأدوبتي مني بياني وأن دنيك سارا إن هو ما تفرروا ذات هرار أبو وندمك أنبتر mun tsaya a daidai gabar da malam ya ambaci cewa alkur'ani eh, huwa shifa'un nafiya. ma'ana a cikin ƙur'ani ko ƙur'ani ka cokan ɗinsa waraka allah ya saukar ga al'umma waraka a kan cututtukan zuciya waraka a kan cututtukan ƙwaƙwalwa waraka a kan duk abin da zai dame ka waraka a kan cututtukan jiki wa nunazzilu min Alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin malamai suke cewa yadda Allah subhanahu wa Ta'ala ya ambata a nan cewa muna saukar da ƙur'ani ko mun saukar da ƙur'ani a matsayin waraka sai ya ce ga muminai wannan ƙaidin da aka ce wa shifa'un lil mu'minin yana tabbatar da cewa daidai gwargwadon imaninka da Allah daidai gwargwadon yadda kake martaba Allah kake ganin ƙimar maganarsa daidai gwargwadon. gwargwadon tasirin da maganar za ta yi maka daidai gwargwadon kuma warakar da za ka samu daga cututtukanka kowane iri shi ne dalili ko ɗaya daga cikin sirrorin ambatan lilmu'minina bayan an ambaci shifa'un wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lilmu'minin ma huwa shifa'un wa rahmatun lilmu'minin saboda haka wanda yafi karfin imani wanda yafi kusanci ga ƙur'ani ya fi martaba shi ya fi ƙimanta shi ya fi sanin darajarsa to ko shakka babu ya fi tasirantuwa da maganar Allah maganar Allah ta fi masa tasiri a tunaninsa a rayuwarsa hakanan idan aka zo babu samun waraka daga waraka daga duk wacce cuta ta sanadiyyar lizimtar ƙur'ani ko karanta shi to daidai gwagwadon imaninka daidai gwagwadon yadda waraka za ta bayyana a cikin rayuwarka ashe so da yawa mutum yana karanta falle ɗaya na ƙur'ani ya ji bai ji komai ba saboda matsalar daga zuciyarsa take ah, wa man ya fa min murrin maridin ya murran bihi alma azzulala ko kamar yadda mai hikima yake cewa mai zazzabi ko mai ciwo da an kawo masa abu mai daɗi mai garɗi sai ya zika cewa baya bai da daɗi matsalar ba akan abin da yake ci bane matsalar daga bakin malam ce, wa ismatu man tamassaka bihi ko kafin nan wa najatu man tabi'ahu qur'ani hanya ce ta tsira ga duk wanda ya bi qur'ani ya bi shiryarwar qur'ani ya aiwatar da umarnin qur'ani ya hani da da Allah ya hana a cikin qur'ani ya ce wa ismatu man tamassaka bihi sannan qur'ani kariya ce ta musamman ga duk wanda ya yi ruko da shi shi ma daidai gwargwadon yadda ka yi ruko da ƙur'ani daidai yadda ka muhimmantar da al'amarin ƙur'ani daidai yadda za a kare ka ta sanadiyar wannan rukon da ka yi da ƙur'ani shi yasa manzon Allah sallama shi ma da kansa sai aka ce masa fastamsik billazi uhiya ilayk sik. billazi uhiya ilayka kai ruko da shi hannu bibbiyu kai ruko da shi ya zama shine mafi daraja mafi tsadan abin da za ka yi ruko da shi a rayuwarka da a ce al'umma da a ce mutane da a ce mu a ɗaiɗaikunmu da a ce a gidajenmu da a ce a rayuwarmu haka muke kimanta al'amarin ƙwar'ani da mun ga albarkar ƙwar'ani a cikin gidajenmu a cikin rayuwarmu sai dai inda gizo ke sakan yanda muka rukun da muka yi ma ne. ƙwar'anin nan albarkarsa ba ta da farko ba ta da ƙarshe ba a taɓa cewa wane ya gama kai makura wajen samun albarkar ƙur'ani a rayuwar duniya a lahira za a iya cewa ya kai makura idan ya samu kanshi aljanna misali duk da cewa ita ma aljanna ai daraja ne to amma a duniya duk yadda za ka ga mutum ya kai wata daraja da za ka iya hararowa to bai kai martaba karshe da ƙur'ani yake kai mutum ba saboda allah da ya ce mubarakun lafazi ne na kira ba a yi ƙaidinta ba saboda haka duk wani abin da za ka iya hararowa kai tunani da wanda da ka karanta da wanda ka ji labari da wanda ma baka iya hararowa ba in dai sunan shi albarka to za ka same shi ta hanyar ƙur'ani wajiyada da ƙari a kan haka allah ya azurta mu malam ya ce la ya waj fa kawon alƙur'ani bai karkacewa ballantana a buƙaci miƙar da shi miƙaƙƙe ne ta ɓangaren lafizansa miƙaƙƙe ne ta ɓangaren kalmominsa miƙaƙƙe ne ta ɓangaren jumloninsa miƙaƙƙe ne ta ɓangaren saƙonninsa miƙaƙƙe ne ta ɓangaren tattaunawarsa miƙaƙƙe ne ta ɓangaren abin da aka hana ka duk wani abu a cikin ƙwar'ani a miƙe yake babu karkacewa a cikinsa inna hadal ƙwar'an ya hadi lillafi hiya akwam wa yi mashirin mu'minina lalina ya amalu na salihati an na lahum ajiyar kabira ya hadi ga wanda yake so ya yi nutso akan ma'anar wannan aya da abubuwan da Allah ya taskance na ban mamaki a ciki ko da ka karanta tafsirin abubuwa bayan sai ka ji yadda malam muhammad al-amini shankaki ya baje kolin ma'anan yahdinin da hiya akwa cewa duk wani abu da za ka iya hararowa kwakwalwarka za ta iya tunowa to alkur'ani yahdinin da fihi akwa rayuwar aure ya ce wa ashiru hunna bin ma'ruf yaƙi ya koyar da kai ganima ya za a yi a'a abin da ya shafi kasuwanci ya koyar da kai abin da ya shafi alaka ta yau da kullum an koyar da kai babu wani abin da aka bari ma farrafna fil kitabi min shi. inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwa ta bangaren lafizansa kamar yadda muka ambata an yi keke ba yadda za a yi har abadal adibina wani ya zo ya ce ga wani ɗan harafi a gyara shi a ƙwarfani amma rubutu in kai kai in thesis ne kai na phd a zo a duba a gyara a gama kai da kanka wata rana in ka buɗe wani feji sai kai ta mamakin waya aka yi ka rubuta wannan kuskure ne kuma ya aka yi su examiners din suka tsallake wannan to ya zai ba za su tsallake ba bayan mutane ne mun fahimta amma ƙwar'ani shekara 1400 da wani abu aka ce ku zo da irin shi a ku ci gyara shekara duk bula zaɓu da kusa ha'u masu fasaha da masu balagar nan duk ake ta wuce alƙarnar awul ƙarni na biyu na uku na hudu har yau ba wanda ya isa ya kalli ƙwar'ani ya ce a gyara na ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد قرآن كنا الله سبحانه وتعالى يتي دي يند كوكي ganin fasahar nan ta Qur'ani da yadda kafiran nan suka ki imani sai Allah ya ce to walau alnahu qur'anan ajamiyan da mun sa shi ya zama bagware ma'ana ba da larabci aka yi ba wannan aya tana daga cikin ayoyin da ke tabbatar da fifikon harshen larabci akan duk wani harshe na duniya saboda Allah ya ce walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laƙalu laula fusilat ayatu da za ta ce ai ba fayyace bayani ba a ce ba yaren da ya kai larabci iya fayyace bayani bi mafhumi hadhihi al ayah laula fussilat ayatu sai suka ji suna cewa a jamiyun ko a jamiyun wa arabi ya muhammad ya za ka yi wannan aiki ya za ka zo mana da ga harshe mai daraja mai tsada kuma ka zo mana da abin nan bagwaran harshe ka ce kuma kana so mai imani yi ƙauya to allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk wannan baje kolin da aka yi da fayyace bayanin da aka yi wallazina la yu'minuna fi adanihim waqar wa huwa alaihim matsalar ba fayyace bayani ne ba a yi ba a'a kunnuwansu ne ba sa ji kunnuwansu ne aka rufe su da wata dalmar da ta kulle channels ko kuma hanyoyin da ƙwar'anin zai shiga saboda haka bayan da za a yi su haskaku da hasken ƙwar'ani ballantana su tasirance da shi alhamdulillahi alladhi anzala ala ya alkitab walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما ليس ولا تنقضي عجائبه hakanan abubuwan ban mamaki ba sa karewa na wannan littafi mai albarka kowa daga cikin mutane kowace al'umma daga cikin al'ummomi da suka zo bayan manzan rahama sallallahu alaihi wasallam kowane malami kowane mai karatu kowane mai tadabburi kowane mai tafsiri kowane mai kokarin fahimta zai fahimci daidai gwargwadon abin da Allah ya kaddara ya fahimta ne amma ba tare da ya gama fahimta ba daidai kudinka daidai shagalinka babban inda za ka fahimci wannan kalmar kenan ana daidai fahimtarka daidai daidai iliminka daidai rabonka daidai abin da za ka samu amma ba yana nufin wai shi kenan ba inda haka ne da mutum na farko da ya aka taskanta tafsirinsa ibnu jarir a tabari a shekara ta ɗari uku da goma bayan hijira da daga nan ba a buƙaci yin wani tafsiri ba saboda ya gama faɗan komai amma ina aka dinga murza alƙalami akan takardu aka dinga fayyace bayanai dukkan tafsiran duniya kuma za a gama duniya ne a koma ga Allah ba su gama tafsirin ƙur'ani tafsiri na gaba ɗaya ba sai dai su fassara daidai gwargwadon abin da Allah ya fahimta da su mun fahimta ƙur'ani kenan la tan tabi a ja'ibu daga cin abubuwan ban mamaki a kan wannan gabar da na ce daidai kuɗinka daidai shagalinka ma'ana daidai hangen nesanka daidai fahimtarka daidai iliminka daidai taufiki da tasbirin da Allah zai maka daidai abin da za ka hango shine aya ɗaya a ƙur'ani in ka kalle ta ka ga tana komawa kamar lu'ulu'u ne lu'ulu'u kuma idan ka juya shi ta nan ɓangaren sai ka gan shi bulu. in ka ƙara juya shi sai ka ga ya canza kala shine the same entity jikin ne har yanzu in ka ƙara juya shi sai ka ga fatsi-fatsi faƙi launuhu ya surrun ne, ko idan ka ƙara juya shi ƙalƙalinsa daban lu'ulu'u haka yake mun fahimta shi yasa ko duk inda yake za a ga in yana ƙyallin nan za a ga yana ƙyalli shi kaɗai ne amma yana canza ƙyalli idan ka kawo fitilla ka haska shi daidai gwagwadon hasken fitilla daidai irin hasken da zai baka to fiye da haka haka ƙur'ani yake aya ɗaya ka juya ta nan ta baka kaza ka ƙara juya ta ta gaba ka baka kaza kuma ita ce din wani ya wanda ya fi ka tsawo a fagen fahimta ya hango kaza kuma dai har yanzu ana nan wanda ya fi shi shi ma haka wanda ya fi shi kakan kakan shi a ilimi shi ma haka haka za a yi ta tafiya qur'ani ce na latan qami ya yace wala yaqlaqu an kathratir rad haka nan qur'ani abubuwan ban mamakin sa abubuwan amfaninsa amfanar wanda zai maka tasirantuwar da za ka samu ba ta disashewa ba ta raguwa wai din ka yawaita da zumtarsa ma'ana din yau na karanta ƙur'ani na fahimci wani abu na ji daɗi to gobe in na zo na ƙara buɗe ƙur'ani ba wai zan ji cewa na gaji ba ne ai jiya na yi a'a ba haka ƙur'ani yake ba balma yin kajiya shi zai sa ka ƙosa ku haɗu an jima wallahi akwai mutanen da na sani saboda tsabar su da ƙwar'ani idan suka ɗauki ƙwar'ani sauri suke su buɗe fejin ƙwar'ani ran hannunsa har rawa yake saboda ƙosawa na ga wannan da ido na lafiyansa da kawai ƙosawa su haɗu da ƙwar'ani su ga ƙwar'ani suna gaggawa ka san me dalili dalili shine alakar zuciyarsu da qur'ani zuciyarsu tana ba da wani signal cewa lokacin cin abinci yayi ba mu samu abinci ba samu abinci ba shine kawai dalili kamar yadda kake jin kake firgicewa in ka ji yunwa ko ka ji kishi to amma mu na akan abinci ne ba akan qur'ani ba Allah ya azabta mu da yi sa qur'ani shi yasa daga cikin bayanan da aka ruwaito ma wanda su suke ƙara bayani akan martabar ƙur'ani za ka ji wani lokaci a ƙara cewa wala ya shiga minhul ulama masu ilimi ba sa koshi da ƙur'ani ba sa koshi da bal kullama ta jaddada nazaruhum ilai kullama ta jaddada ishtiyaquhum ilai kullama ta jaddada nazaruhum fihi kullama shtaqat qulubuhum ilayhi duk lokacin da suna ƙara nutso a cikin ƙur'ani zuciyarsu tana ƙara shauƙin ƙur'ani tana ƙara arcewa tafi ce a guje tana ƙoƙarin ta haɗu da masoyinta wani ƙur'ani kenan wa inna kitab Allah ku shafi'in wa azna ghana'in wahiban mutafaddila wa khayru jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula وخير وحيث الفتى يرتاء في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز والسلام يتي وترزاده يزداد فيه تجملا كان تارا كرنت قرآن لأبوه نبنكايا ما في سسكر تزوتيا ما سكاما مقوغا لتنا تنا ننكا سنة تارا بينا غريكا تسندي القرآن daga nan sai malam ya ce wa akbarana abu abdullah أبو عبد الله أحمد بن حسين أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي يا بام الأباري قال حدثنا شجاع بن مخلد شجاع بن مخلد يا باش الأباري ما لا من يتي شيكم دجا حجاج ابن المنهال شيكم دجا قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء ابن السائب an abin ahwas wane ne abul ahwas salam bin sulaim shi ne abul ahwas wa abi al-bukturi أن ابن مسعود قال ابن مسعود رضي الله عنه ينا سوى تعلموا القرآن كوكوي قرآن كوكو كرم فهمترسا واتلوه سننكو لزمتكرا تاشي فإنكم تؤجرون به tabbas za a biya ku za a saka za a ba ku ladan karanta shi inna bi kulli harfin minhu ashra kowane harafi na qur'ani idan kuka karanta za a ba ku lada goma inni la aqulu bi alif lam mim ashr ba fa ina nufin cewa idan ka ce alif lam mim lada goma bane a'a walakin bil alif ashr sai dai idan ka ka karanta alif lamin to alif din lada goma lamun din lada goma mimun din lada goma ga abul bukturi mun faɗi abul ahwas waye abul bukturi abul bukturi ne a cikin rijalatul a cikin rijalul hadith akwai aba'ul bukturi da yawa ana akwai abul bukturi wanda ya rayu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam uh, abul buktari ibn hisham ba shi ba ne wannan tunda kaga yana cewa Annab na mas'udi so duk da dai sahabi zai iya ruwaya daga sahabi to amma shi wannan abul bai rasu a kan imani ba shi ne wanda za ku iya tunowa uh, so kaga babu riwaya tunda ba sahabi ba ne uh, tunda sharaɗin sahabi mallakiya annabiya sallallahu alaihi wasallama to mu'minan ne mai imani shine wanda za ku iya in za ku iya tunawa a yakin badar lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da sahabbansa kamar yanda ibn kafir ya ambata a cikin al-bidaya wa nihaya da ibn hisham a cikin asira yake cewa duk wanda ya haɗu da abul buktiri ibn hisham fala yaqtulhu kar ku kashe shi in kun haɗu da shi kar kashe shi manzo Allah sassana ya riga ya bada umarni aka ce sam'an wa ta'a ba neman wani explanation ko wani abu umarni ne to aka fara yaki ana cikin yaki sai wani sahabi al-mujazzir bin ziyad al-alawi sai ya haɗu da abul buktiri to abul buktirin yana tare da wani abokin shi shi kuma sunan shi eh, junada ta allaifi junada ibn mulaiha allaifi da suka yi arba da abul buktiri da shi sahabin manzo Allah sama al-mujaddid kaga me yake me zai yi tunani za su fara fada tunda an san shi kuma an san ba ne imani bane kuma yaki ya zo yi to dole a yake shi sai kawai abul buktiri sai ya ga almujaddir yana kauce masa yana nufo shi shi kuma yana kaucewa bai so ya yake shi yana daga takobi yana kaucewa yana bin shi yana zagayawa ya kalli mujaddir ya san dai ba tsoron shi yake ji ba to me ke faruwa sai ya fara gangarawa wata hanya irin yana kokarin ya tafi sai ah, abul buktiri ya kara cika da mamaki irin ne ke faruwa sai ya bi shi ga wannan dan uwan nashi ko abokin nashi junada eh, ibn mulaiha al-laifi to sai abul sai ya ga sahabin manzo Allah ta sama al-mujaddir yana kokarin ya fara kaima dan uwan shi ko abokin shi farmaki zai kai mai tsara sai yana mamakin a ah, to ya za a yi ni gani kuma a banni kuma ana kokarin kaima wannan tsara sai yake cewa lakat amarna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam alla nuqatilak manzon rahama sallallahu ya ba mu umarni da instruction cewa kar mu yace ka sai ah, abul ya ce kaifa wajen katalcuk ko da ko na yaƙe ka na ɗaga takobi zan sare ka sai ce wa in katalta ne falan uqatilak ba a talli rasulillahi ya ce ko da ka yaƙe ni ba zan yaƙe ka ba saboda yi ma manzan Allah ta biyayya a ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ya isa ya bayyana maka sirrin da ya sa suka samu wannan stam na radiyallahu anhu a takaita kisan tana da tsawo ya dinga kai masa farmaki ya dinga dai suka yi ta ɗauki ba daɗi har shi mujazzir ya ga cewa tabbas yana ƙoƙarin kashe shi to yanzu kaga zai yi difa'an ya kare kanshi to wajen yi ƙoƙarin ya kare kanshi kawai sai ya same shi ya kashe shi to sai ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin damuwa hankalinsa a tashe sai yake cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na fa kashe eh, Abu Bakr sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta kashe shi eh, sai ya bi bayanin dalilin da yasa ya kashe shi sai manzo Allah ta sana yace dama can aradna an nahfaza lahu wafa'ahu dama can mun yi niyyar mu kiyaye masa wata martaba ta wani abun alkhairi da ya taba yi ne a baya me yayi lokacin da aka rataye sahifatu quraish din nan a ɗakin ka'aba na cewa a yanke alaka tsakanin larabawa da quraishawa da manzala sassala da sahabbai da abin nan eh, danginsa gaba ɗaya me ya faru shi abul bukfiri yana daga cikin waɗanda suka dinga fito na fito da wannan ja'irar takardar suka ce wannan zalunci ne bal da aka zo za a ana ƙoƙarin yaga ta wani lokaci yana da cikin wanda suka ɗauki gabaran su haka so kaga yana da wani abin da ya na aikin alkhairi kenan fa arada annabi sallallahu alaihi an yahfaza lahu wa fa kaga wannan babban darasi ne na rashin mantawa da alkhairin mai alkhairi mun fahimta rashin mantawa da alkhairin mai alkhairi so wannan sunan ko wannan alkunyar ta taimake mu wajen ambata wannan kisan to amma ba wannan ne ba wannan ne abul bukhari da ake nufi ba ah, abul bukhari anan ah, shine ah, سعيد بن أبي عمران سعيد بن أبي عمران wanda ya yi riwaya daga wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu daga ci akwai Abdullahi bin Mas'ud Sa'id bin Abi Imran sannan ba buhtiri bane buhtiri mawaki da muka sani wanda ya rayu da su Ma'mun su Al-Mu'tasim da su Al-Mu'tadib billah Al-Mu'tamid ala Allah daular abbasiya ko to ba wannan shi buhturi ne wannan buhturi bilha ah, wannan hadisin ko wannan ah, asar da aka ruwaito daga ibn mas'ud za ka ce yana da hukumar rafi saboda ma la yi ƙalu fihi bin ra'ayi abu ne da hukunci ne da ba zai zama a ce ra'ayi ne na ibn mas'ud ya faɗa ba duk abin da yake lada ne tabbatar da in kai kaza za ka samu lada wannan taufifi ne dole sai ya zo daga makarantar manzan rahama sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana daga cikin ko wannan asar yana daga cikin asar waɗanda za su ƙara mutum shauki da himma wajen ƙoƙarin karanta ƙur'ani yanzu da nake wannan bayanin ce in na karanta shafi ɗaya ga ladan da za ka samu a'a ka yi tunanin lada nawa kai asara mun fahimta saboda in kai tunanin in na yi kaza na samu kaza yana samar da wani self abin nan satisfaction sai ka rika jin kamar na aina samu a'a ka kalli wanda baka ba ne. kamar yadda malamai suke cewa hadisin cewa wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul wa la kulli shay'in qadir za a shuka masa bishiya a gidan aljanna to kar kai tunanin in kai goma yau ka ce na samu goma kai tunanin in ka rasa nawa ka rasa mun fahimta ah, wannan yake ƙara nuna maka asarar da muke yi tsakani da Allah a ce garin Allah ya waye daga asuba goma sha ɗaya sha biyu a zahar la'asar magariba isha'i kana ta yawo daga wannan channel ɗin zuwa wancan a tv a ofis ka karanta wannan jaridar ka karanta wancan littafin ka saurari labaran tara ka samu ka saurari ka kaza a wayarka ne ka shiga social media kai twitter kai ne instagram kai ne facebook kai ne kaza kai ne kai ta yin can kai ta yin can za ka yi awa biyu uku baka ji ka damu ba amma Allah uku ta karanta Qur'ani sai ta gagara mutum wallahi alladhi la ilaha illa huwa wannan ita ce babbar asara ala zalika huwa al-khusran al-mubin ko shakka babu wanda dai zai wuni yau rayuwarsa haka take gobe ma haka take jibi ma haka take gata haka take ya cika kwakwalwan shi da zancen wane da wani political analyst da wani bayani akan kaza ya manta spiritual analysis da Allah ya ba ce gashi yadda zai ya amfana a cikin zuciyarsa ya ƙara imani wannan ita ce asara kuma abin mamaki inda za ka gane cewa zuciya tana tasirantuwa ne da abin da aka sabar mata da zarar mutum ya fara karatun ƙwar'ani minti ɗaya biyu sai ka ga ya gaji minti ɗaya biyu a sai ya koma ya ɗauko wayar kuma yana karanta ƙur'anin yana duba wayar ya za a yi ka tasiranta da ƙur'ani ya za a yi ka samu abin da ake nema ya za a yi zuciyarka ta ji ɗanɗanon ƙur'ani shi ya sa sau da yawa ina ba mutane shawara idan kana so ka ƙara fahimtar ka ƙara samun tasiri na ƙur'ani a cikin rayuwarka to ka sabar ma kanka cewa in mutum mayan social media ne to ba zan buɗe facebook ba yau dole sai na karanta qur'ani ka gani za ka ga ka canza mun fahimta? sharaɗin buɗe facebook ko instagram ko menene sai na karanta shafi biyu shafi uku na ƙwar'ani dole ka farlanta makanka za ga ka fara canza na fata mun gane amma dai tsakani da Allah muna cikin tsaka mai wuya a wannan babu ko ka ga mutum zai share awa uku a majalisa ai ta fifita kunnuwan labarai da kanunsu ba gajiya ya ɗaga murya ya eh, kaza ya eh, kaza hawa uku ratatatata farfesa ba sai gaji ba amma wallahi ba zai iya minti ɗaya biyu na karanta ya eh, karanta ƙwararri kasara ce kuma ya kamata saboda ƙaunar da kowa ke ake ma juna kowa ya faɗakar da kanshi wannan bil munasaba akwai wani dattijo a garin nan a garin nan a tudun wadan nan a sani na da shi Allah ya ƙara masa albarka a rayuwa a sani na da shi tun daga 1979 zuwa yau bai taɓa barin awa biyu a rana bai karanta ƙwar'ani ba kuma yana nan da rai har yanzu tun daga 79 zuwa yanzu in ka ga bai karanta ƙur'ani na awa biyu ba sosai sai lalura ko rashin lafiya ko wata matsala ko wani aiki da ya ci ƙarfinsa amma awa biyu nan zai same ta kuma ba kama isa ka zo wajen shi kafin awa biyu nan ya fito ba ta safiya yana da kyau mu faɗe shi saboda mu samu koyi babanmu alhaji muhammad jibo Allah ya ƙara masa albarka haka rayuwarsa take tun daga 1979 zuwa yau wannan ita ce rayuwa mai albarka ba abin da mutum zai tara ba wannan ita ce rayuwa mai albarka ba wani suna da mutum zai yi wannan ita ce shi ne kasuwanci na gaskiya innan ladina ya na kitaballah wa aqamus salat wa Mara mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tamut li wasiyahum ujurahum wa yake faɗan wannan Allah ba li wasiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur in an tashi biyan kama ba daidai da abin da kai za a biya maka za a biya ka shi yasa aka ce shakur za a ƙara maka Allah ya azurta malam yace haddathana abubakar abdullahi bin abi dawud abdullahi ibnu abi dawud malam ya ce abdullahi bin abi dawud ya ba mu labari ibn abi dawud malaminsa ne waye ibn abi dawud din nan rika kokarin fahimtar sunayen malaman nan sosai yana taimaka ibn abi dawud dan abu dawud suleiman ibn al shi shine abu dawud ko mu rika kokarin sanin eh, alkunyoyin da sunayen mai sunan abi dawud ko to ɗansa shine abdullahi ibnu abi dawud shine mai ha'iya ta bi habdillahi watabi tabi'il huda wala ta taku bid'iyyan la'allaka tuflihu wa din bi kitabillahi wa sunan allati atad ar rasulillahi tanju wa tarda ko wa qul ghayra makhluqin kalamu na bi dhalika dana al-atqiya wa afsahu har wa ta yatajalla Allahu lil khalqi jahratan kama al badri la yakhfa wa rabbuka awdahu har karshe yana da kyau a haddace wannan hadiyar tashi a babun akida tana da matukar muhimmanci to shi abdullahi bin abi dawud din nan malamin hadisi ne ko malamin qur'ani ne ya sha daga gidan sunna mahaifinsa suleiman ibn al-ash'ar na abin nan malamar hadisi malam ya ce قال حدثنا أبو طاهر أبو طاهر أحمد بن عمر قال حدثنا ابن وهب وأنا ابن وهب عبد الله بن وهب مال بن سليف قال أخبرني يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب يا بام لا يابا لا باري دق خالد بن يزيد عن ثعلبة ابن أبي آه، الكنود دقى ثعلب ابن أبي الكنود عن أبي الكنود فقال رواية الابن عن ابي جنة البركة جنة قال أنا يزيك رويته أثر هو حديثي دقى ما هي كنسا آه، قال يا رواية دقى ما هي كنسا هو والد وما ولد يندعك يتعرف أحاوسك أنا أما بما أنا بقى عن عبد الله آه، بن عمرو آه، ابن أبي الكن... أبو الكنود إما هيكون سنانة عبد الله بن عوف الأزدي عن عبد الله بن عمرو بن العاص لدى عبد الله بن عمرو بن العاص صحاب من رحمه صلى الله عليه وسلم غير إيه لجسكين سمارين صحابي ما سو زرفين إلمي ما سو بسيرة دهن جنة ما سو dagewa a wajen ibada jarumi dan jarumi kwanya dan gidan mai kwanya ƙwarai amrudin al'as yana daga cikin a hausa a hausa ka ce masu masifar kwakwalwa amrudin al'as masu suna da cin wanda ake ce musu duhatul arab duhatul arab kamar in za ka fasara da hausa ka ce eh, kamar makirin masu kwakwalwa amma in a positive way ba ma'ana masu kwakwalwa ta a nuna makakanni duhatul arab dahiya na ka ce dahiya dahiya tun nuna da irin dahiya irin extremely intelligent haka wanda sun wuce normal mutane a babin kwakwalwa to amr bin al yana daga ciki suna a ce ashabu ar al wanda so da yawa duk inda suka karkata kawai kai nan ma karka bata maka lokaci saboda gigabyte din na kwakwalwar taka ba zai iya haro hararo abin da za su hararo to dansa amr bin al shi ma haka yake hmm? kaga barewa ba za ta gudu ba yarta ta yarda ko to shi kuma wa da ku fasadan fil ilm ilmi wal jism yana da jiki yana da tsawo sai sa har ake cewa lokaci a fagen yaki takobi biyu ma yake rikewa saboda ƙarfi dogo ne mai jiki ne sannan azimu saƙai in ka ga ƙaurin saƙa sannan maza ne Allah ya shi daga cin abubuwan mamaki tun da mun ambaci sunansa mu ambata ko kun san tsakanin shi da mahaifinsa mhm, shekara sha biyu mahaifin shi ya girme shi da shekara sha biyu ya aka yi sai ku je ku yi bincike falaman jama'al qur'ana faqad hamala amran aziman duk wanda ya karanta qur'ani ya fahimci ƙur'ani ya haddace qur'ani shine man jama'a da bambanci da in ka ji an ce man kara'a jama'a duk in ka ji an ce an tattara abu kaɗan kaɗan kaɗan aka yi ta tarawa har ya haɗu ko to ya haddace aya biyu uku hudu biyar goma har ya haddace ƙur'ani to duk wanda ya kai wannan ya ce faƙad hamala amuran aziman babu shakka ya taskanta wani abu mai girma mai daraja mai nauyin gaske ta bangaren daraja da kima laqad udrijat an-nubuwwatu bayna katifai in ji amr al-as abdullah bin al-as yake cewa to in ka ce min me dalili zan ce to ai taskan annabta gaba daya ya taskance ta a cikin zuciyarsa rayu annahu la yuha ilayhi kawai bambanci shi dai ba a masa wahayi فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحد مع من يحد بكماتا با rashin sanin kimar ƙur'ani ne ma'abocin ƙur'ani ya dinga ɗaga murya tare da masu ɗaga murya ya zama mai kaushi tare da masu kaushi ya zama masu hauragiya a cikin mutane da kamar yadda sauran mutane suke yi ma'ana dai ya kamata a ɗabi'arsa in an kalle shi a fara gane cewa wannan ya sha bamban da sauran mutane sai can ana bayani ai ya haddace ba a ce ai harina mun fahimta ba wai a ce wannan yadda yake yi kamar bai haddace ƙur'ani ba kamar ba ma abocin ƙur'ani ba so an samu matsala saboda shi ƙur'ani idan ya samu wajen zama a zuciyar mutum yana narkar da duk wata tsatsa ne na tunani na ɗabi'u na matsaloli ragma an fihi ko bai so sai ya zama mai taushi sai ya zama mai kau da kai sai ya zama mai tunani da hangen nesa a kan abin da ya kamata a yi yadda ya kamata a yi da yadda ya kamata a aiwatar da shi ya ce wala ya jihala ma'aman ya hala kuma bai kamata ya aikin wauta da aikin jahilci kamar yadda sauran gama garin mutane suke yi ba da annal qur'an fi jawfihi dalili shine qur'anin nan mai martaba mai daraja wanda Allah yake law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah to shi yana cikin zuciyarsa babbar ni'ima ce babbar falala babban matsayi a ce Allah ya taimaki zuciyarka ta taskanta alqur'ani tabbas wannan ni'ima ce mai girman gaske Allah ya azurta malam ya ce wa zami bayani akan eh, wannan eh, hadisin mun fassara na gaba asar mun fassara na gaba insha Allah wa أبو بكر ابن أبي abi dawud malamin ينسى عبد الله بن أبي داود يا باشا الأباري قال حدثنا أبو الطاهر دقى أبو الطاهر آه عن عبد الله بن وهب قال أخبرني مسلمة بن علي عن زيد بن واقد دقى مسلمة دقى زيد عن واقد عن مكحول دقى مكحول شيكما دقى أبو أمامة الباهلي يرفعه ينا توكك ونن حديث زوى كما الله صلى الله عليه وسلم cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qara'a rub'al qur'an faqad utiya rub'an nubuwah duk wanda ya haddace ya taskance ɗaya bisa hudu na alkur'ani to kai ka ce inda za a kasarta annabta to ya kwashi ɗaya bisa hudu ne ba ana nufin tawai ya zama annabi ba a'a ta ɓangaren darajar abin da yake tare da shi saboda annabi sallama abin da ya zo da shi shine alkur'ani wa man qara'a sulusal qur'an duk wanda ya haddace ya fahimci ɗaya bisa uku na alkur'ani to fakat utiya sulusan nubuwa kai ka ce ta bangaren martabar abin da ke cikin zuciyar ce an bashi ɗaya bisa uku na ƙur'ani ne wa man qara'a sulusayn qur'an wanda ya haddace ɗaya bisa eh, uku na alkur'ani fakat utiya sulusayn nubuwa to babu shakka an bashi kai ka ce an bashi ɗaya bisa uku ne na annabta wa man ƙara alqur'an duk wanda ya haddace ƙur'ani gaba ɗayansa ya yi aiki da shi faƙad hutiyar nubuwa kai ka ce in ka kalle shi daraja da martabar da Allah ya taskance a cikin zuciyarsa kamar an bashi annabta ne gaba ɗaya ta wa annabu la wuha ilaihi sai dai kawai shi ba a masa wahayi wannan hadisin ah, Muhammad bin Nasiruddin Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin silsilatu da'ifa ya raunata wannan hadisin wa a'allahu bi sa'labata bin yazid abin kanud innan da muka ambata a baya ko wanda muka ce eh, an sa'labata bin abin kanud an abin kanud dan da ya ruwaya daga baban shi to yana da matsala ba a so haka ba kuma ko inda mun yi bayani akan cewa abin sha'awa ɗaya yi riwaya daga mahaifinsa to amma eh, shi a ɓangaren daraja ta riwayar hadisi shi majhulul hal duk da ɗaya daga cikin malaman ibn hibban ya eh, wasa shi ya nuna cewa za a iya riwaya daga wajensa to amma mun sani cewa tautiki na su ibn hibban ana buƙatar wasu daga cikin malamai ya kasance sun ƙara tautiki a kan wannan domin ya kasance an ƙarfafe shi inda suna daga cikin mutasahilin ma'ana masu sauƙi wajen tautiki ah, bayan wannan ma akwai wata matsala a cikin isnadin nan ah, akwai ah, ibn salih ina muka sami ibn salih na biyun nan ne ko ibn salih يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد an sa'alabata bin abul kanud a ah, wani isnadin ne daban ba wannan ba a takaice wannan dai hadisin yana da rauni da wannan isnadi to amma in muka duba za mu ga cewa a ƙasa mai tahqiqi ya yi wani bayani mai muhimmanci wanda ina ganin ya kamata mu karanta shi ko da a gurguje eh, yake cewa asraja eh, ibn al-jawzi هذا الحديث في كتابه الموضوعات ابن الجوزي يا فتد وانا لسافا اشي لسافا سنة الموضوعات عن ابي امامة الباهلي ابو امامة دقى ابو امامة الباهلي وهي ابو امامة الباهلي kuma aka wuce ba ku yi tambaya ba halla sa'alu islam ya alamu a rika sanin sunayen masu alkunya ko alkunya ne alkunya to mu koma primary hmm yawo baban wani shi kenan shine alkunya ko baban wance mm-hmm. lakabi to me bambanci tsakanin lakabi da da alkunya bari mu yi karatu akan haka in haka me bambanci alkunya Allah da alkunya alkunya ya ce baban wane ko baban wancan haka ne alkunya kenan to shi kenan kadai alkunya ba shi kenan kadai alkunya ba alkunya a wajen larabawa ko a ce baban wane ko a ce baban wance ko a ce dan wane ko a ce dan wance duk alkunya ne saboda haka ibnul al-qayyim alkunya ce ita ma mun gane alkunya ce ibnu qayyim ibnu jarir ibnu jarir tunda ya zama sunan da ake kiran shi da shi ya zama alkunya ba dole wai sai kullun abu abu ba yana daga cikin kuskuren da ake kullun sai a dauka alkunya kawai an ce abu baban wani shine alkunya ba haka ba sai dai a babun alkunya wannan ita tafi shahara baban wani ko baban wance amma dan wani ko dan wance shi ma alkunya to laƙabi ba zai bambance shi da alkunya hmm? Hmm? wannan nasaba ce shi kuma laƙabi a takaice shi ne duk wata kalmar da aka faɗa akan mutum wacce take nuna yabo ko suka amma ba kuma alkunya ba shi ya zama lakabi yanzu idan na ce maka abubakar as-siddiq alkunya ce to as-siddiq laƙari umar al mun gane lakabi ne mun fahimta isa al-masih mun fahimta wannan shine zikir to waye abu umama shine dalilin da ya sa muke er, abu ahan dai da za ka er, su dai ne ajlan al-zahir عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق بشر بن نمير عن القاسم مولى خالد بن يزيد عن ابي امامه وروايه عنده تبدا من قرا ثلث القران رؤيا ثلث النبوه wannan riwayar da ibn al-jawzi ya fitar a cikin al-mawdu'at sai yace wa fi akhiri ha ziyada laysa fi riwayat al-ajuri amma riwayar da ibn al-jawzi ya fitar a cikin mawdu'at al-mawdu'at akwai tsarin da babu ita a cikin babu ita a cikin riwayar da al-imam al-ajuri ya ambata sai ya ce wa kala ibn al-jawzi ba'da an naqala riwaya ibn al-jawzi bayan ya ambaci wannan riwaya sai ya ce wa hadha al-hadith la yasihu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba qala ahmad imamu ahmad yana cewa tarakan nasu haditha bishir tintintini ai bishir din nan ibn numair mutane sun daina riwaya daga wajen shi saboda matsala haka wani ahmad bin hanbal ya faɗi wannan an samu damu wa qala yahya ibn sa'id da wata kusa yahya ibn sa'id al-qattan shi kuma yake cewa kana ruknan min arkanil kalim ruknan min arkanil kalim bishr bin numair ai wata katanga ce daga cikin bangwaye na ƙarya ma'ana ƙarya ba ta tsayuwa in ba ta a wajen <laughs> tun da zama bango daga akwai damuwa وقال أبو حاتم الرازي أبو حاتم الرازي أنا يناتشوا وين أبو حاتم شيخنا أرى أركة أنكم أسعد عبد الرحمن أنيا إيه عبد الرحمن إيه ما سونان سبب أبو حاتم الرازي عبد الرحمن بن وانس بن وانس أه ba ibn abi hatim ba abu hatim din shi kansa arrazi muhammad muhammad ibn idris ko rai abu hatim arrazi su rai ne ba razin ne nisbar zuwa rai ne biladun rai a can kusa da tsaharan yanzu da fi kilo mita shida ba daga babban birnin iran na yanzu sunan ne biladun rai yana daga cikin tsofaffin garuruwan da suka fi dadewa a duniya kusan a wajen malaman tarihi akwai garuruwan da ake kirga su daga cikin mafi tsofan garuruwa a duniya irin su nainawa ko wani ya ce to me nainawa kuma nainawa gari a iraki irin su babil irin su rai suna da cin tsofaffin garuruka masu tarihin gaske so nisba zuwa wannan garin sai a ce arrazi rai ne ba arrayi ba arrazi to ibn abin abu hatim arrazi yana cewa akan bishir bin numair matrukul hadith ga an samu matsala ibn hibban shi da kanshi sai yake cewa يروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤدلات yana ruwaito wasu riwayoyi ya danganta su zuwa ga sahabban manzo Allah salama waɗanda riwayoyin nan masu rudarwa ne ma'ana ba za a iya karban su to amma abu mai muhimmanci a nan da ya kamata mu ambata da yawa daga cikin malamai sun duba wannan isnadin da ishi ajurri ya kawo sai yake cewa wa riwayatul ajurri la yantabiqu alaiha kalamu min jawzi riwayar ajuri ta sha bamban da isnadin da ibn eh, jauzi ya kawo a cikin al-mawdu'at fahiya wa in kanat an abi umama al illa anna sanada sanadaha khalid min bishr wal qasim alladaini radda ibn al-jauzi ar-riwayata bi sababihima kun ga hadisi ya tsallace shi yace ko da yake dai isnadin yana karewa ne zuwa ga abu umama sai dai waɗanda a cikin isnadin ibn al suka matsalantar da isnadin bishir ibn numai da kuma alqasim wanda aka illanta isnadin ta sanadiyar su to ba su da a riwayar ajurri ba ambace su ba ma'ana isnadin halin minhuma babu su a cikin wannan isnadin sauran rijalul alqasim kuma waɗanda ake karɓan hadisansu uh, afwan a baya na yi kuskure da na ce ibn hibban ya ambaci cewa yarwi uh, bishir yarwi an ashabi rasulullah al alaihi yana rifarin zuwa alqasim ne ba bishir ibn mai ba shi ibn hibban ya yarda da uh, bishir ibn mai amma da yarda da alqasim ba ya illanta shi Allah ya samu dace malam ya ce babu fablu ko babun fablu man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu ina ganin wannan sai ta zama ita ce matashiyar mu in Allah ya kai mu sati mai zuwa ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara albarka a cikin rayuwar mu ya ƙara mana ruko da wannan littafi mai albarka ya azurta mu da nizumtar dare da rana ya azurta mu da fahimta mai zurfi fahimtar da za ta ƙara mana kusanci fahimtar da za ta kara mana martaba fahimtar da za ta samar mana da matsayi mai girma idan mun koma gare shi fahimtar da za ta gadar da albarka a cikin zuri'armu ko da bayan bar gidan duniya a rabbala ta kambami na inda kanta sami malin wasu ba na ya maulana inda kanta ta wabar rahim wa gafir lana wani abayina wani jami'in musulmi اللهم احفظنا من كيد الكائدين وحفظ الحاكمين وظلم الظالمين وبغي الباغين وعدوان المعتدين وسحر الساحرين وسعودة المسعودين وبذل البارين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم أعني أبصار الظلمة عنا اللهم أعني أبصار الظلمة عنا اللهم احفظنا في جودك وبرك وبحرك يا سميع يا كريم احفظنا كلما كن أينما كنا يا سميع يا كريم اللهم إنا نسألك أن تؤمننا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتبعك وأدى ما عليه من الواجبات اللهم أعد الأمن والاستقرار إلى ربوع ديارنا اللهم لا تمكن ظالما علينا اللهم لا تمكن ظالما علينا اللهم لا تمكن ظالما علينا يا سميع يا قريب يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنت إلهنا وملاذنا وغياثنا وسيدنا ومولانا أنت إله الأولين والآخرين أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت على كل شيء قدير أنت خالق الحظ والنوى أنت الذي تجيب المضطر إلى دعاك وتكشف السوء أنت الذي تمسك السماء والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدك أنت الحليم الغفور أنت خالقنا اللهم إنا نسألك أن تعيد الأمن والاستقرار إلى ربوع ديارنا اللهم أعيد الأمن والاستقرار إلى ربوع ديارنا اللهم أعيد الأمن والاستقرار إلى ربوع ديارنا يا سميع يا قريب يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن تقضي لنا جميع حوائجنا اللهم اقض لنا جميع حوائجنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يسر لنا البر بهما والإحسان إليهما يا سميع يا كريم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجزهما عنا اللهم اجزهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولده يا كريم اللهم اقسم بالصالحات أعمالنا اللهم ارزقنا اللهم جعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين ويوم يقوم الأشهاد من الناجين وارزقنا مرافقة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد وارزقنا شربة روية من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم اجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى مع المقربين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم كم لك من عبد صالح في السماء والأرض يسجد لك ويعبدك يرجوك فيا ربنا وخالقنا ليس في الكون إله غيرك فيدعى وليس في الوجود رب سواك فيرجى فتقبل منا وأعطنا سؤلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك